يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau mana sha uku ga watan zulhijja bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda a yau alhazai suke kare shi aikin hajjin su gaba ɗaya gaba ɗaya yau ranar sha uku rana ce ta jifa wanda su fara jifan su tun daga ranar goma ga wata ranar sallah ke sun yi jifan jamratul aqaba bayan sun yi jifa sun yi yanka bayan an yi yanka sun yi aski bayan sun yi aski sun je makka sun yi tawafu al-ifada sannan su koma da su kwana to amina ranar sha ɗaya za su sake fita ba'da zawal da dai lokacin sallan azahar kenan za su sake jifa jamra ta farko da tsakon kwani guda bakwai sannan kuma har yanzu tare da kabar bari Allahu akbar Zai jefa. Allahu akbar babban fa'idan jifa shine idara mai aljimara kanat laka nuran yawm alqiyama idan kai jifan jammara za ta kasance haske gare ka gobe kiyama to haka za su yi jifan jammara ta farko ta biyu ta uku Aiki ranar ya kare ke sai a jiya sha biyu ga wata sun sake fita ba da zawal sun yi jifan jamara ta farko ta biyu ta uku to wanda ya so a jiya din khalas aikin ya kare faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi duk wanda ya gaggauta cikin kwanaki biyu babu laifi wa man ta'akhkhara wanda ya jinkirta zuwa yau sha uku ma fala isma alayhi liman ittaqa Allah ce shi ma babu laifi amma ga wanda ji tsoron Allah wattaqullaha alamu annakum ilayhi tuhsharun Allah ya tattara mu gaba daya mu ji tsoron Allah fa mu san za a tayar da mu ne gare shi idan alhaji ya jinkirta zuwa yau ba'da zawal to kenan zai jifa da tsakon kwani saba'in ke yaya saba'in yake ranar sha ɗaya ashirin da ɗaya ranar sha biyu ashirin da ɗaya yau sha uku ashirin da ɗaya ba zama sittin da uku to ina ɗayan yake ranar goma ga wata ya yi jifa da tsakonkwani bakwai shi ne zama total tsakonkwani saba'in ke amma idan ya gaggauta cikin kwanaki biyu daga ranar sha ɗaya ashirin da ɗaya ranar sha biyu ashirin da ɗaya ya zama nau nan ya zama 42 to kada ka mance da na ranar goma akwai bakwai a gurin kaga duka ya zama 49 ke ga wanda ya gaggauta 49 wanda ya jinkirta 70 abin da zai rage alhazai suka yi jifa a yau sai tsawaful wada dawafin bankwana ga wanda zai gaggauta ya dawo ke wanda yake can kuma abinda zai rage mai sai kusanci Allah ta hanyar sallah a harami sallah ɗaya ta abu kai sallah a wani guri da sallah dubu ɗari. yanzu sallan da suka yi a can ta fi tamu da sallah dubu ɗari. to kakan kai samu ko hamsu salawat kai a rana ɗaya hamsu salawat mana ya fi kai sallah a wani guri da sallah dubu ɗari biyar kwana ɗaya tak to ka kwana biyu fa ana magana miliyan ke ta fi sallah miliyan ina kuma ka samu wata ɗaya can ma sha Allah tabarakallah to babban darasin da za mu samu shine li kulli bidayatin nihaya duk farko na da ƙarshe ga farkon zulhijjan can ko farkon kwanaki goma zulhijja to sannan kuma yau shine akhiru ayyamit tashriq akhiru ayyamit tashriq wannan kwanakin ana ce musu ayyamu tashrik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ayyamu tashrik rana sha ɗaya sha biyu sha uku kwanaki ne na ci kwanaki ne na sha mana ba azumi ke na ci duk zafin ibada mutum dole ya dakata a wannan kwanakin sha ɗaya sha biyu sha uku dole ka dakata ba wata nafilin da zaka ce zaka yi kuma ko kai ma Allah ba zai karba ba saboda me mutum ya saba sunna mutum dai aka daga ma kafa mai tamattu'i wanda ya aikin haji kuma kaga mu ba mahajjata bane kuma bai samu hadaya ba to sai azumi uku a can to aka daga mai kafa yi ranar 11 12 zuwa yau 13 fa siyamu salatati ayyamin fil haji wa tab'atin idza raja'tum tilka asharatun kyamila. to yau ne cika bakin kwanaki na ta ta da wannan darasin farko ke kuma ka duba yau shi cika bakin kwanakin sallah kuma da dama bayan Allah sun koma ga Allah kuma kuma rayuwarsu ta zo a ƙarshen wayannan kwanaki na sallah sai ka samu wani ya rasu ranar sallah, wani ranar sha ɗaya wani ranar sha biyu wani kuma a yau zai mutu a yau yau din nan kuma ka sa kunne ka ji baka sani ba ma ko kai ne ko ni ne baka iya sani ba me zai je dawo kaga yanzu ana sallah bakin hanya Allahu alam Allah shine kawai bar maka yin sani wa zai tafi wa zai zauna Allahu alam to in haka ne ke na bukatar lalle lalle mu kyautata mu ka duba komai yana da farko yana da ƙarshe aikin hajji ga shi can an fara shi a ce zulhijja ya kama ko kuma a ce tun shawwal ma aka bude aikin hajji to sannan kuma ga ƙarshen shi ya in mutum ya ɗauki harama bayan harama yana isa garin makka yana fara yin tsawafi ne to sannan kuma yanzu in an ƙara aikin shi ma sai a ƙare shi da mai tsawafi ana fara aikin hajji da tsawafi ma'ana tsawaful qudum a zuwa kare shi da tsawafi ya ne tsawaful wada tsawaful kudum shine na farko tsawaful wada shine na ƙarshe yanzu sannan da muka yi tana da farko tana da ƙarshe farkon ta shine ne Allahu akbar ƙarshen ta fa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ƙarshen sallar watannin musulunci za ka samu suna da farko suna da ƙarshe watannin musulunci farko sai ce watan al-muharram ƙarshe kuma ba wannan wata na zulhijja kaga in Allah ya sa muna raye zuwa ƙarshen watan to mana watan ƙarshe ke to sai kuma a ce wata ya kama kaga ya zama watan muharram muna tare da farko karshe ko ƙarshe da farko to haka nan ba ɗan adam yake yana da farko kowa a cikinmu yana da farkon shi to sannan kuma dole karshen ta zo dole ne na ga cewa Allah ya sa mu tsawon kwana ko ka faɗi wannan ka faɗi abin da ko Allah ya kiyaye wani ya mutu ka ce mu kam Allah ya kiyaye ni, ya not serious mutuwa dole sai ka yi ta ba wani Allah ya kiyaye a gurin Allah baya kiyayewa qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwan da kuke guje mata dole dole ne sai ta same ku دول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون إن ذاك الدعاء الدعاء اللي كما تيك شيني اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ya Allah ka kyautata ƙarshen mu cikin dukkan al'amara amma ce Allah ya baka nisan kwana annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari wallahi Allah ya bashi nisan kwana yace wa a'udhu bika min an uradda ila arzamil umri ya Allah ka tsare ni kada kure mun manajin rayuwa kuma addu'a ce ta kullum da kullum wa a'udhu bika min an uradda ila arzalil umri wa a'udhu bika min fitnatid dunya wa adhabil qabr zauren kana bukatar kawai ka ce dai Allah ka kyautata karshen mu ka iya sani ba karshen ka yi zo da kyau ka mutu a yau ko na mutu a yau shikenan inda ya zo da kyau halas alhali kuma an bar mutum yana yin tsawon rayuwa kuma al'amuran taɓarɓari mai gaba ɗaya mai ya mutu da wuri ya shiga aljanna sai aka bar shi kuma ya karasa rayuwar shi ya je shiga wuta to yaya kenan kaga abin bai daidai ba wannan yana nuna mana lallai kulli bidayatin nihaya duk farko na da ƙarshe ka duba jima'an da aka yi a can tana daga cikin kwanaki goma farkon zulhijja to kuma wai gashi har sati ya je wayo yau ita kuma ita ce ta ƙarshe a cikin ayyamu ta kaga ko ni kulli bidayatin nihaya duk farko na da ƙarshe daga cikin dausa da za mu samu darasi na biyu shine himmatuwa da lokaci kaga Allah ce wal fajri wa layalin ashr da kwanaki goma ko darare goma na zulhijja to kwanaki goma a irin wannan lokacin da muke ciki sai ka rasa ma wai har kwanakin sun yi kuwa kwanaki goma har sun yi watan har yayi tabbas fit fit fit to shi ke na ce ka mutu fit fit fit na mutu fit fit fit mun mutu shi ke kuma ka ɗauki lokaci daga nan zuwa wayan shekaru daga nan zuwa shekara hamsin duk wani babba a nan maybe ya mutu ke daga nan zuwa shekara hamsin in ka ce shekara 60 kai har yara ma yana sun mutu to ka rayuwar duk duka ashe takaitacciya ce ke to ka duba dai farkon wata kuma ga shi yau shi ne ƙarshen ayyamu ta shiri kwanaki goma sha uku to sai ke nuna mana lallai ba rayuwar da ta ƙarewa take da wannan Allah ke rantsuwa da lokaci Allah ya rantsuwa da alfajir wal fajr wa layalin ashr Allah ya yi rantsuwa da asuba saboda tana tafiya da lokaci ne wasubhi idza asfar wasubhi idza tanaffas Allah ya rantsuwa da rana washamsi wa duhaha domin tana tafiya da lokaci sannan Allah ya rantsuwa da walaha wa buha bal ma aka sa mata sura musamman aka ana sa ma lokuta lokuta sai Allah ya rantsuwa da su sai kuma a sa sunan suran ma ce kaga wal fajri sai a ce suratu mai suratul fajri Wa shamsi sai a ce suratu mai suratul shamsi a ce wa buha suratu mai ad-duha wal sannan Allah mai gima ɗaukaka ya rantsuwa da al'asr wal asri ya ce suratul asri Allah mai gima ɗaukaka ce wal laili idza yaghsha kaga sai ce suratul laili in an shiga cikin dare akwai wata Allah ce suratul qamar iqtarabatis sa'atu wan shaqqa al qamar in an shiga dare akwai ana ganin me taurari yace wan najmi idza hawa kaga duka tsarin lokaci ke na Allah ya rantsuwa ne su zanen ya kamace ni lalle lalle in lura da lokuta na ina rayuwa ne cikin abinda bai wuce guda bakwai ba duka duka rayuwar gaba ɗaya tana circulating a cikin abubuwa guda bakwai ka fara da mafi karkarantar shine second ka duba inda second yake in ya wuce yana dawa ban yi sa damun da shi ba fa ya wuce shi ke sai wani kuma ibnu adama innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'du second 30 minutes sai minti daya minti biyu minti uku minti kuma baya jira sannan an ce minute minute minute sun taru sai je me awoyi ya ce awa kaza 24 hours aha to in suka wuce shi kenan ba za su sake dawa ba domin ribace su sai awoyi suka taru sai su ba mu ne kwana ɗaya kenan a day na hudu kenan idan dai suka taru suka taru sai su ba mu ne na biyar sai su ba mu ne sai su ba mu sati ta ce sati ɗaya sati biyu sati uku an haife shi yau sati ɗaya kenan sati biyu sati ashirin sati talatin ya mutu shi kenan an gama in sati suka suka taru kuma abu na shida sai su bamu ne sai zuba mu wata mutum yana da wata kaza a duniya kuma tun kafin mutum ya zo duniya aka kirga iya watannin da zai yi za ka yi wata talatin wata arba'in wata hamsin sai ka ga mutum ga falalle wai ya kai shekara sittin a duniya wai a lokacin ne kuma ya rasa abin da zai da kuɗi wai sai baddi tsoho da ya kamata ya zama mai hankali amma sai zama rikitacce musamman mu na najeriya ga talaka nan barkace abinda za su ci ma ba su da shi ba amma sai ka samu wai zai baddi kuma yanzu a gurin mala'iku an nuna musu fa wannan tsohon saura wata uku ya mutu amma kuma bai shiga hankalin shi bai kokarin kusantan Allah sai ce wai zai baddi to kaga shekaru daga watanni daga watanni kuma sai shekara to daga shekara sai mai kuma a ta yari duba eh a to shi karni yana yana karkashin menene ke me da me yake ba da karni shekaru ne suke barawa kaga zai guda bakwai kuma ba kowa bane yake ganin karni da a ce shekara ɗari ba kowa bane yake ganin haka kamar wannan su ne da muke tare da su kullum kullum second minute sai rana mana ije kenan daga nan kuma sai week daga week sai month daga month sai kuma shekara haka ake ta giwayawa idan shekaran ta ƙare sai a koma farko idan shekaran ta ƙare sai a koma farko shi shekara ɗari kenan shekara hamsin shekara dalilin mu dinga ƙoƙarin ibatan lokutan mu kaga da wanda ya sakaci fitan ranakun duniya sun kare kuma yana ga bai isa a damu da su ba sun tafi kenan sai dai mutum yana da nisan kwana zuwa wata shekara kuma sai iya rika da wannan kaga kabar bari da ake yi mafi yawanci mun yi sakaci kuma ka je ka duba kabar bari nawa kai gaba daya a cikin kwanakin zulhijjan gaba ɗaya gaba ɗaya kabar bari nawa kai mafi yawanci fa sai dai ladan ne dan albarka ce jama'a kar a amince da kabarbari shi ma daga fadin kawai ya mance shi ma sai a jefi ka shi kenan a ne kun a zauna kuma a ta kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kamar mai ta kamar so tsayi kuma shi zikiri ba a so a yi shi kaɗan kamar da ya gabata ana so a yi shi yaya da yawa duk wanda ya samu kanshi baya ambatan Allah sai kaɗan ya tuhumci kanshi da munafurci wannan maganar Allah ce suratul nisa illal munafiqina kabe ce illal mu'minina ko illal munafiqina lalle suwa munafikai yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila su munafikai ba su ambatan Allah sai kaɗan sai na samu kaina ina ambatan Allah kaɗan sai in ce ni waye kenan sai in ce ni mumini ne ko daga tsantsar rashin adalci kenan ban san ni waye ba ke sai ka ce kai kana da symptom na munafurci kamar da malaria ta kama ka ba sai ma wani ya gaya maka malaria ta kama ka bugu yawa ba kowa sai ya gaya maka ai malaria ce take damun ka kai da kanka ka zai gaya maka wallahi akwai dai matsala kamar yanzu munafurci zai iya kawo mutum amma wallahi bai gane ba bai gane cewa shi munafiki bane kuma ga tarin alamomin munafikai nan barkati akwai littafi su sukutin wallahi hamsuna alama lil munafiki alamomi hamsin na munafikai yanzu ka zo ka baza wannan alamomin a kaina ko a kanka wallahi za ka ga ka kamu da can ok can ma ka kamu fa can ma can ma a hamsin da yana za ka samu goma a hamsin za ka iya samun alamomi guda goma chip chip wallahi ka kamu da su alama goma kawai wani kuma ka samu ya je ashirin wani kuma ya je rabi ashirin da biyar wani kuma za ka je talatin wani kuma duk alamomin nan wallahi na da su duka to lallai ne kokari mu ambata Allah da yawa yau ranan karshe ke za ta gani suna cewa wai zuwa sallan asuba wai shine aka aka daina kabarbari ina wa ya gaya maka kabarbarin an fara su muqayyad wanda ake fara su bayan salloli an fara su ne min fajiri yaumi arafa daga alfijir din ranar arafa sannan kuma za su kare ne yau ranar la'asar sallar la'asar min ayyamin shiri ranar sha uku ce to ka gani bai fara da wuri ba kuma ya kare da ne ya kare da wuri shi bai fara ba min fajir yau ne arafa sai bayan sallan azhar na sallan idi ya fara kaga wannan asalin makararre ne ko wasu sun fara tun min fajir yau ne arafa to sun yi asuba sun yi azhar la'asar maghriba salatu isha sun samu salloli biyar ke sannan asuba na ranar idi har yanzu shi bai fara ba fasalloli shida sannan sai ya fara daga yaushe daga azahar, to ga an samu salloli shida sannan kuma sai zai closing da wuri ya makara sannan kuma ya tattara nashi nashi ya bari da wuri to har yanzu dai kabar banin suna nan da ya kamata an gama zai dan zauna kai koda guda ɗari ne ɗari kuma duka ɗarin wallahi bai wuce maka minti minti goma ba الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد sai ka duba kamar bari nawa ne a cikin wannan Allahu akbar Allahu akbar biyu kenan ko la ilaha illa illallah daya Allahu akbar Allahu akbar kaga hudu kenan walillahi alhamd yanzu kai dari kaga kai kabar bari nawa kenan hudu so dari kaga kayi kabarbari ɗari hudu ke la ilaha illallahu ɗari kaga ɗari biyar ke ne walillahi alhamdu ɗari ɗari shida masha Allah ai kaga kana cin sahun da best a halittun Allah to sai zama kuma duka duka biyu ne kai kawai biyu wani ma ko motsa baki baya yi wallahi ce jama'a kar amince da kabarbari wani ma baki ne ya tashi ya tafi abin shi to in kayi kama kanka ba inna ina ma kaina lalle daga cikin darussa ribata lokaci da ayyuka na gari annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma min ayyamin ayyam ɗan kwanaki babu kwanakin da Allah ya fi son aiki na gari a cikin fiye da wa'annan kwanaki da suka shuɗe mana dukan sun yi siya yani ayyamal ashir kwanaki goma da hijja ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas takwas zuwa ranar lahadi ke tara ranar arafa goma halas ranar idi sun kare ke to lalle mu dinga kokari mana ribatan lokutan mu kafin lokacin nadama ta zo mana nadaman in ma lokacin da mutuwa za ta zo mutum hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un to a da kai ne zaka yi la'alli a'malu salihan fi ma tarak wai a dawo da shi wai aiki na gari ina kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun yanzu mutum ya shiga wata rayuwa kuma alhayatul barzakhiyya yanzu muna kafiya ne a saman kasa amma daga mutum ya mutu kuma sai koma sai koma rayuwa a cikin kasa cikin kasa za a tona mutum a sa shi ba to kai ban yi tanadin wannan goyon baya kake gani it's not easy wallahi <coughs> it's not easy amma da yawan muna kokarin tanadi na gidan duniya a saman ƙasa amma yawanci ba ma tanadi na gidajenmu a cikin ƙasa kowa zai yi min gini wa zai mun tono wa zai samun kofofi da winduna wa zai samun wuta a ciki duka ya danganta aikinka aikinka ka duba nadama a gaggaban Allah walau tara ibil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan wa ya Allah ka dawo da su za su yi aiki na gari inna muqinun in su sakan kan ci mu muke raye muke da dama mu gyara har mutuwar ka ta zo fa ba wani daman kuma ka gyara ko tuba ne wallahi yanzu kana da dama ka tuba amma baka tuba ka ce sai gobe sai bibi. sai kwatan kuma mutuwan ta zo wallahi ko ka tuba Allah ba zai karba ko mutum ya tuba wallahi Allah ba zai karba tunda wa aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka turo da wannan sakon kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan aikin Allah lalle da tarin darussa nan masu yawa Allah mai gima da kuka ya datar da mu fi duniya al-akhirah Allah mai jima da kuka ya sauƙaƙa mana akwai muhadara da za a yi yau bi izinin Allah ta'ala bayan sallar la'asar a nan babban masallaci a hall za ta tauna mafita daga halin da al'umma suke yana da kyau ka tarara yana an kai aiki da shi to kaga fa'idan da ya taka sai insha Allah mafita irin wahalhalu da bayan Allah suke ci to lalle muna da buƙatar mafitan sai mu saurara kuma sai mu aiki da hanyoyin da za a ba mu bi lahi ta'ala sannan abu na ƙarshe kuma akwai farkon masaukin lahira mana makabarta kenan wanda akwai sabuwar makabarta in ka dusu lura garin namu gaba ɗaya makabartun namu ga sunan babu tsari ko ina kai gudu ake ba tsari akwai sabuwar makabarta da gwamnati ta bayar a nan gangaren ga ɗari yau kenan wanda an yi ƙoƙari an fara fensin wani su bayan Allah sun fara bada nasu gudunmawan naka ce ga wani bawan Allah can daga Abuja kamar ya fara bada ya ce ya fara miliyan ɗaya da rabi a fara sayan kayan aiki daga wani guri fa mu muna nan a zauna cikin gari ga wani can ma ya bada dubu ɗari kaza wani ma ya bada dubu ɗari kaza ka iya zuwa ka ga aikin da aka fara an fara fensin din makabartar kuma riga an kawo greda ta fara gredin din gurin yanzu abin da ake bukata ɗan kakkare kafin a ce an buɗe wannan guri to akwai neman gudunmawar kayan aiki ko kuɗi domin aikin sabuwar makabarta da ake gudanarwa a yanzu a gangaren zakali yau asusun ajiya sunan makabartan tana da suna muslim umma burial ground muslim umma ta al'umman garin jos ne gaba ɗaya ba ta wani ƙungiya ko jama'atu ko a'a na muslim umma gaba daya sannan bankin da makabartan take da shi ta an fara samun canji ko tana da account a jaiz bank lambar shi ne 000 kenan 761-4488 shugaban kwamiti ga lambar shi a ciki shi ne dr nazifi kenan shi ne shugaban kwamiti kuma wannan ciyaman ya naɗa shi ciyaman na jasunan ya cewa to a lura da aikin to kuma bi izinin Allah ta'ala abin da kake da shi sai ka iya kaddamarwa ya zama ayi da kai ai ga yafi a ce an yi babu kai in ka sa naka jari ka ga ka kaddamar ma kanka kai ma gobe kiyama kun ka shiga kabarin sai ce oke wannan shine abin da ka kaddamar ma kanka amma abin da ka tara ka bar shi ya zama nasu su zuwa kenan su magada sai a zuwa rabe kudin kakas ba kuma lalle ma su maka addu'a ba ba lalle ma su ce sun ma sadaka jariya lalle ya kokari wanda ka iya sani wanda ka iya sani zai taimaka lalle ya kokari sannan masallaci ma kamata a ce an tattara wani su taimako taimako haka musamman kayan aikin a siya don a kai wurin eh za a ba da shi Dan a sai kayan aiki masallace-masallace, masallatai ko masallaci ka ganda za a tattara Ko wani masallaci to mu za mu yi kaza mu za mu yi kaza mu za mu yi kaza sannan kaga mun ba kanmu kuma akwai injiniyar da suke kan tsarin makabartar da izinin da ka kana kaga makabartar za zuwa tsara ta ba irin makabartu da muke da shi za a fitar da hanyoyi gurin bisan manya gurin bisan yara gurin bisan kaza makabarta dai da take da tsari kamar yadda wasu gurare suke da tsari da dai makabarta kamar a bauchi sai ka zo makabarta a jos sai mutanen jos suna da hankali kuwa wallahi ka gani ce muna da hankali kuwa ko ina kai gudu ake ta kama kaburuka kai ake anyhow in ka je makabartun namu yanzu sun fara zama rumfuna katar rumfa kawai sai zuwa gina akan kabarin mutum a ta gina gine abinda manzon Allah ya hana wa ce mutumin da ce ya Allah sai mun yi dole sai mun yi ya Allah kuma manzon Allah ya hana fa kuma sai mu ce mana so mu zauna lafiya to kunne ya ji ba wuce ce in kunne ya ji a kafin jiki ya tsira ai sai gangan jiki ya aikata su in kunne ya ji gangan jiki ya aikata to shi kenan jiki ya tsira ke amma mutum bai ji ba bai aikata ba to kuma mutum ya ce sai ya yi din sunna ce amma ce sai na yi e ko saba sunna ne mutum ya ce sai ya yi din uban wa zai hana shi sai shi kenan ba uban da zai hana ka amma dai ka yi jiki magani Allah mai jima ɗaukaka ya datar da mu fi da al'akira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh